shi yasa ka na mamakin mutumin da Allah wani sarki ya bashi wadata yake wa kansa ƙauro yake wa iyalansa ƙauro yake wa yayansa ƙauro bai sani ba kan shi yake haramta wa lada duk lokacin da ka siyo abu mai kyau saboda Allah madaukin sarki ya buɗa maka sai ka ciyar da iyalanka ka ciyar da 'ya'yanka ka ciyar da kanka kana samun riba guda biyu riba ta fari shine Allah madaukin sarki ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis Allah ya ce nimar da Allah ya mato yana so ya ka nuna ta iyalanka su gani ƴaƴanka su gani matanka su gani to sun gani yi aiki da wannan ayar abu na biyu kuma shine gwargwadon abin da ka ciyar da su kyansa da tsadarsa gwargwadon ladan da Allah madaukin sarki zai baka Ga shi ka ci iyalanka sun ci amma kuma ka sake samun lada idan kana da shi sai ka bar su da yunwa baka ba su abincin safe ba baka ba su abincin rana ba baka ba su abincin dare ba kai ka cutar da kanka dan ladin da zaka samu baka samu ba kuma abin da kake kokarin ka tattala ka ajiye ka tara wallahi su kake tara wa za su ci a lokacin da ba lalle ka samu irin wannan ladan da inda kai ka ba su zaka samu ba don wancan wani abu ne dole dole ya bar hannunka ya ji hannunsu